Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence jiya Juma'a ya yi watsi kai tsaye da ikirarin tsohon shugaban Amurka Donald Trump na cewa ya kamata a ce shi Pence ya soke sakamakon zaben shekara ta 2020 yana mai cewa abinda tsohon shugaban ya faɗa ba daidai ba ne. a wani jawabinsa ga kungiyar federal society mai jaddada fassara da kuma aiki da kundin tsarin mulkin amurka kamar yadda aka rubuta shi tun asali pence ya taɓo yunkurin da trump ya yi ta yi a wannan makon na yada ikirarin nan nasa cewa ya kamata a ce shi pence ya ɗau matakin ganin joe biden bai hau gadon mulki ba da shugaba trump ya faɗa ba daidai ba ne in ji pence ya ƙara da cewa ba ni da hurumin soke zaben ko da yake ko can baya ma pence ya kare matakin da ya dauka a ranar 6 ga watan yunin bara har ma ya ce tayu shi da trump ba za su kara yin tozali ba saboda abin da ya faru a ranar kalamansa na jiya juma'a din shine karan farko da ya yi matukar yin hannu riga da trump zuwa yanzu shugaban rasha vladimir putin da shugaban china xi jinping sun yi alkawarin kara dankon zumunci don su taka ma amurka birki yayin wata ganawa jiya jama'a gabanin bikin buɗe gasar olympic ta shekara ta 2022 a birnin beijing ganawar ta su putin da shi wadda ita ce ta 28 a cewar gwamnatin china ita ce shaida ta baya-bayan nan cewa kasashen biyu sun daɗa yin kusa da juna yayin da dangantakarsu da amurka ke daɗa tsami wannan ganawar ta faru ne a wani lokaci na babban al'amari ta yadda rasha ke girke sojoji sama da dubu ɗari a kan iyakarta da ukraine tare da buƙatar wani tabbaci daga neto wadda ita ce ƙungiyar tsaron bai ɗaya ta ƙasashen yamma a wata ƙaruwar ayyukan yi ta bazata kamfanoni a amurka sun samar da guraben ayyukan yi wajen da 467 a watan jiya wanda hakan wata alama ce cewa tattalin arzikin amurka na daurewa duk da kara yaduwa da nau'in omicron na cutar corona ke yi rahoton gwamnatin na jiya jama'a ya kuma kara adadin ayyukan da gwamnati ta yi hasashen za a samu daga watan nuwamba zuwa disamba da wajen dubu ɗari bakwai da tara rahoton ya kuma nuna cewa rashin ayyukan yi ya ƙaru daga kashi uku da ɗigo tara cikin ɗari zuwa kashi hudu cikin ɗari wanda shi ma dai ba wani mai yawa ba ne kuma dalilin ɗan shi shine an samu ƙarin mutane masu neman ayyukan yi kuma ba dukansu ba ne suka samu ayyukan yi nan da nan karuwar ayyukan yi da aka gani a watan janairu wanda ya saba ma hasasoshin cewa karuwa kalilan kawai za a gani na nuni da zakuwar kamfanoni da dama na ɗaukar ƙarin ma'aikata duk da yaɗuwar da annobar corona ke yi fadar shugaban amurka ta white house ta yi watsi da wata ganawar da aka yi jiya jama'a tsakanin shugaban china xi jinping da shugaban rasha vladimir putin inda shugabannin biyu suka ce za su haɗa gwiwa wajen taka ma amurka birki abin da muke da iko a kai shine salon cuɗanyarmu da kare tsarin rayuwarmu da kuma duba yadda za mu iya aiki tare da sauran ƙasashe har ma da inda muke da saɓanin ra'ayi a cewar sakatariyar yada labaran fadar white house jan saki a wurin ganawar shugaba shi ya goyi bayan bukatar shugaba putin ta a kawo ƙarshen faɗaɗa ƙungiyar neto tare kuma da neman samun tabbaci kan batutuwan tsaro daga ƙasashen yamma wanda su ne batutuwan da suka sa rasha take takaddama da amurka da ƙawayenta kan ukraine a halin da ake ciki kuma rasha ta bayyana goyon bayanta ga ikirarin china na cewa Taiwan wani sashi ne na ƙasar ta. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa ƙasar Mali. Toma Dalla. A ranar 24 ga watan Mayun bara ne, sojojin Mali suka garkame shugaban rikon kwarya na kasar Ba Ndao da Prime Minister Mokhtar Owan inda suka tsare su a barkin sojoji na Sondiata Keta da ke Kati. Abin da ya faro da jita-jita a birnin Bamako. Daga bisani dai ta tabbata cewar juyin mulki ne aka yi, al'amarin da iya cewar dama mutanen kasar sun saba da shi. Tuni kuma a watan Agustan shekara ta 2020 mutane na tambaya kan juyin mulkin da aka yi wa marigayi Mr. Ibrahim Bubakar Kaita. Duk da galibin talakawan kasar sun yi na'am da hakan. A 'yan baya-bayan nan dai, kasar Mali ta shiga kanun labarai. Da farko dai ga damar rashin tsaro da ke ci gaba da dabebe kasar da makwabtanta a yankin Sahel. A kwararre kan yankin Sahel ɗin, Dr. Sadiq Abba ya yi tsokaci kan wannan kai komo na kasar Mali. Kamar yadda ka sani bayan an yi juyin mulki na farko a nan Mali a August 2020 wanda aka hambare gwamnatin shugaba ibrahim bubakar keta da ya riga gidan gaskiya allah ya ji kanshi an yi wa'adi za a yi rikon kwarya na wata goma sha takwas eh, kuma an yi rikon an yi wa'adi tsakanin ecowas da su sojojin da suka yi mulki rikon kwarya farar hula za ta yi shi sai aka nada shugaba eh, bandawo da prime minister moktar wan don su ja rikon kwarya ana cikin wannan sai aka zo aka yi kuma juyin mulki cikin juyin mulki a wata na mai da eh, wata na mai da 2021 aka yi wannan sabon juyin mulki ya zama shi hashimi goita ya zama shine shugaban kasa kuma sojoji suka mallake iko ba tare da sun gama da hula ba to tun wannan lokacin ne kuma Eh, ra'ayin nasu ya sauya wata goma sha takwas yin shi suka ga kaɗan ne ba za su yi wata goma sha takwas ba sai suka hudu suka ba da sanarwa sun ce wata goma sha takwas bai ba to ana cikin wannan ne kuma sai suka kawo wannan shawara ta cewa yanzu ba a iya yin jiho ƙuru'a da sauran abubuwa in ba a yi rikon ƙwarya na shekara hudu ba to wannan ra'ayin rukun kula na shekara hudu shine ka kowa su ta ɗauki matakai babba-babba wanda ba a taba gani ba ma wani lihe iyaka hana tashin jirgi hana kasuwanci da mali da komi da komi to sai zamanto kaga abin ya zama jiyawa ga yaƙi da 'yan ta'ada ga kuma rishin jituwa da sai da yawo kuma ga shi to amma sai da yake sojojin Eh, sun ɗauki wasu matakai haka sai ya zamanto suna da farin jini wajen jama'a jama'a ta kawo musu goyon baya cewa ya kamata a ɗauki lokaci kan yi zaɓe to yanzu dai yadda ake ciki eh, nike zato duk ta ƙare sai su sojojin sun dawo dagon magana da sai da yawo ecowas paske eh, kamar yadda muka sani mali ƙasa ce wadda bata da teku tekunta port kinda da take amfani da shi na abidjan da na dakar ne dakar senegal abidjan cote d'ivoire daga nan ne ake kai kaya kuma daga nan ake kai kaya wanda za su ta waje to in aka yi wata da watanni mali ba ta iya hudda kanta haka sai an koma kuma ecowas da kanta kasan ba alheri bane gare ta da a ce an ware mali tunda mali in za a yi yakin ta'addanci dole sai an sa mali ba za a yi yakin ta'addanci a ci nasara ba in ba a sa mali ba tun daga nan ne abun ya tashi in ana neman magani sai an taya tushen magani e, daga mali yakin ya tashi in za a kashe wuta kuma sai an koma mali a kashe shi a gefe guda dr faruk bibi faruk na jami'ar abuja kwararre kan siyasa irin na kasa da kasa ya ce talauci da rashin tsaro haɗi da izza irin na 'yan mulkin mallaka na daga cikin dalilan da suka sababa ire-iren wannan juyin mulki. Wato shi juyin mulkin nan yanzu da muke gani an fi sa a ƙasashe wanda suke da akuba ta talauci da ta zo ta haɗu da kuma wato tanzuruma irin ta ɗan boko haram da yan isis da icis da sauransu wato eh, tabbas mutane sun shiga wani kangi na masifa saboda waɗannan abubuwa biyu kuma kasashen eh, shugabannin da suke mulki ba su ɗaura ɗamarar da za su iya yakan wa'annan abubuwa biyu ba hasali ma za a iya cewa idan ƙungiyoyin ta'addanci suna da alamar samun nasara ko ina a duniya nasarar nan tana nuna kanta a wa'annan ƙasashe musamman na afirka ta yamma da sahel wanda suke dan saman ta kaɗan to eh, rashin iya maganin wa'annan matsaloli shi yasa gwamnatoci suke rushewa talaucin da suke ciki da yawa ya ta'allaka a kan irin matsayin da ake basu a tattalin arzikin siyasar tattalin arzikin duniya su dai wa'annan kamar yadda ka faɗa uwar jijinsu faransa ta same su ta murkushe su ta matse su hasali ma ko ciniki kai da su kudin faransa yake tafiya in aka ajiye wannan kudi sai sun nemi an ba su izini na musamman da za su iya karban bashin wannan kudin ma saboda haka kamar yanzu a ce najeriya mun sayar da mai an ba mu kudin mu sai ingila ta ajiye kudin sannan idan muka ce da allah muna son mu gina jami'a ko wani kamfani sai ingila ce to tsayata ta bamu bashi a cikin wannan kudin namu da ta ajiye kuma ta ɗauki ruwa a ciki to wannan ah, abubuwa sun tabbata cewa haka faransa take musu da kuma akuba kala-kala wacce faransa bata fita daga tsarin mulkin mallaka na cin zali watakila ma ya kusa ma kama da tsari na bauta a kasashen da tewa mulki ba kuma fasa yin haka ko kuma kin yadda da wannan yana jawowa tana sa baki akan barar da gwamnatoci ko ma ajalin shugabannin da suke mulki a wannan wurare wannan abin yana nuna kansa shekara hamsin kuma bai canza ba akwai lokacin da eh, european union ma ta yi magana a kan wannan ta kakaba musu kuɗi iri ɗaya ta ɗora su a kan tsarin eh, eh, tattalin arziki da yake a ƙarƙashinta kuma a ɓoye tana kwashe arzikinsu ba tare da suna samun wato eh, eh, armar wannan arzikin da Allah ya ba su ba to shi yasa yanzu da talaucin ya haɗu da ta'addanci kake ganin cewa sojoji abubuwa biyu na faruwa da su suna ganin matsuwa ta karu su kansu a matsa suke sannan kuma dole a basu makamai yanzu saboda a yaƙi ta'addanci to matsuwa ta karu makamai kuma sun karu a hannunsu da kuma dama saboda haka yawancinsu suna ganin abin da ya fi musu shine su rabu da wannan tsari musamman ma dai a samu 'yan siyasa su zama su za a ɗora wannan laifi a canjin gwamnati su ga ko akwai mafita a gaskiya babu wata mafita da ta wuce a kyara kasashen duniya masu tasowa su ci gajiyar arzikin da allah ya musu wasu su suna ganin cewa da karfi za su iya samun wannan dama wasu su kuma suna ganin da dabarar duniya za a iya samu to koma dai da ne ne abin da yake faruwa ko ina yana shafa ko ina yanzu da a da ne shekaru 30 zuwa 50 da suka wuce kudin da aka yi a maligi ba zai shafi na gini ba ba zai shafi na gini bisau ma suna nema su samu su shiga matsala ba zai shafi nijar ba ba zai to amma yanzu yadda ake magana ta sadar wannan da muke yi haka kowa da yake wani yanayi na duniya yake iya eh, magana da sadarwa da kuma to yada bayanai to kaga duniya kamata ta yadda cewa a ba annan kasashe yancin tattalin arziki bayan yancin siyasa da ake cewa an basu idan ana son su zauna lafiya. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri kashi na farko sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadinsa Hassan kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkan mu da wahaka barkan mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau dai mun ziyarci fadar sunana alhaji abdullahi muhammadu hassan sarkin adudu shin mai martaba ko za ka ba mu takaitaccen tarihin masarautarka kama daga wanda ya fara kafa wannan masarautar ainihin mu tsaban hausawa ce daga birnin kano a adakawa a cikin shekarar 1740 kakannin kakanni suka bar adakawa a cikin birnin kano sun gangara sun gangara har suka wuce suka zo wani gun da ake kiran shi doya a lafiya a karamar hukumar lafiya a gun suka sami waɗansu kabila ana kiran su jikunawa muka kafa namu dan gu su ma jikunawa suna nasu mu dinnan muka karibin mulkin wurin muka karibin mulkin wannan gun ko da yake mu muka same su wadda kuma ya fara sarautar da muka zo sunansa sarkin yamma daga sarkin yamma sai fasa maza daga fasa maza sai an taru sarkin yaki daga taru sai maza waje daga maza waje sai ibrahim fasa maza daga shi sai sule taru daga sule sai abubakar sarkin yamma daga abubakar sai muhammadu maza waje daga muhammadu maza waje sai muhammadu sarkin yamma daga shi sai aliyu muhammadu sarkin yamma a lokacin aliyu sai ciwon yan rani ta faso a inda suke matsugunan wannan wato a doya sai suka kaura suka dan gusa kaɗan suka zo adudu inda yake yanzu shi aliyu bai yarda ya bi su ba saboda agun hassan shi ya fara sarauta daga hassan sai isiyaka daga isiyaka sai muhammadu daga muhammadu sai ni abdullahi ma martaba kayi maganin cewa kun taho kun tarar da mutane a gurin sannan kuka karɓi mulki daga hannunsu eh, shin ta yaya kuka karɓi wannan mulki haka kawai suka ɗauki mulkin suka baku ko kuma kun nuna musu fin ƙarfi wace mulki ai ba maganan fin ƙarfi a da zumunci kawai ma su suna nan suna fama da al'adunsu ba su ma san me ake kiran shi mulki ba suna fama da al'adunsu mu kuma da muka iso mun tafi da su haka sun kuma yarda da kansu cewa mu mu yi jagora kenan ne har yanzu kuke eh, shugabancin wannan har yanzu muna eh, shugabancin wannan masarauta kamar wannan masarautar za akalla za ta kai kamar shekara nawa da kafuwa mu da mun zuwa shekara ta dubu daya da dari bakwai da arba'in kai ka yi lissafi waɗanne irin kabilu ne suke wannan masarauta kabilun da suke adudu akwai hausa fulani akwai jukunawa akwai kanuri akwai angas akwai egon akwai tibi akwai mada da saura dai ga sunan to kaman menene ya bambanta wannan gari na adudu da sauran garuruwa da ke eh, jiha ku karamar hukumar obi a to kasan ita agwa tashi da ubi alago ne daddare gwandara mu kuma hausa fulani to kaman menene wannan gari na adudu ya fi shahara a kai abubuwa da suka fi na shahara haka noma da kiwo kamar wasu garuruka dai da muka sani suna da irin take nasu kamar da kace kun gangaro daga kano kano duk inda kace kano kano tumbin giwa ko kuma kano dabo ko da me ka zo an bika to kamar garin adudu suna da wani take nasu daga kai takin tun da kace ko da me da me mutum ya zo an fi shi to tun da muka tashi daga can ai ba za mu canja takin da mu da mu suna da shi ba ko da me in ka zo mun fika don haka da muka zo ai wanda muka same su a gun mun fi su to menene zaka bugi irjin ka ce al'ummar garin adudu suke alfahari da shi Al'ummar garin adudu na farko suna alfahari da zaman lafiya suna kuma alfahari da tun zamanin turawa har yau mu wani gari bai ci mu da yaki ba balle mana gori sai ko mu <coughs> mun makwabta da waɗansu amma wani ya ce ya zo ko adudu ko doya a bakwa ko doyan jukun ko doyan sharu ya ce ya ci mu da yaki karya ne muna alfahari da wannan to mai martaba bari mu koma kan irin matsaloli ko kuma kalubale da al'ummar wannan masarauta na adudu suke fuskanta ko za ka mana karin bayani akan irin matsaloli da kuke fuskanta a adudu a to ai ka san dan adam ba zai rasa matsaloli ba mu muna da dan damuwan ruwa kuma wannan ruwa gwamnati ma tana kokarin ta talakawa suna kokarin su masarauta tana nata kokarin bana kuma na san gwamnati za ta ci gaba za ta fishe mu a cikin wannan damuwa to kamar batutuwa na tsaro babu wata matsala kamar na tsaro haka a maganar tsaro ai wannan duka ƙasa ne gaba daya kusan duka duniya saboda haka duk wani ce maka ba maganan tsoron tsaro ai ma bata maka gaskiya ba saboda haka wannan duka duniya ne kuma gwamnati na ta kokarin ta dai don gwargwado shin me kake bukatan ka ga cewa gwamnati ta yi wa al'ummar wannan masarauta ta ka na farko a ɗauki wani makaranta a zo a kafa a adudu tun da abin da muke kira senior primary school na lafiya division wanda yanzu shine doma local government kyana local government away local government lafiya kanta ubi local government bayan senior primary school da yake lafiya wanda aka fara gina tun zamanin sardauna na adudu ne yana kuma a adudu wanda muna son a tuna da mu abin da sardauna ya mana wannan gwamnati ta mata mana to kowane irin kokari gwamnati take yi domin magance irin kalubale da suka jibanci karancin ruwan sha sai cibiyoyin kiwon lafiya da ma sauran ababen more rayuwa a garin kanje da kuma sauran gurare alhaji yusuf aliyu turaki shine kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa ci gaban al'umma abin da gwamnati ke yi yanzu gwamnati ta ɗauka matakin ta ɗauki matakin gyaran hanyar kuma ta fannin ba da ruwan sha da sauransu akwai rijiyoyin burtsatse wadda gwamnati ta riga ta yi su a wurare da yawa a wannan sashi har zuwa ita ainihin karamar hukumar makanta na awe akwai irin wayannan ayyuka da wuta na kan layi wanda gwamnati ta riga ta yi kananan hukumomin nan guda goma sha uku da development area da saura ma kanana ward ward duk wayannan an shiga da wayannan wuta ko ina a yanzu na wannan wuta na kan layi wadda ake ganin su da daddare duka yana nan a wannan kananan hukumomi da muke da su guda goma sha uku da development area har da village duka wannan abin ya shafe su kuma duka wannan aikin wannan gwamnati ne na injiniya abdullahi sule Da ko wasu gurare da muka kai ziyara sun eh, nemi gwamnati ta kawo musu dauki musamman ma a gurare suka jibanci kamar makarantar firamare da kuma na sakandare shin akwai wani mataki da gwamnatin jihar nasara ta ɗauka domin inganta tsarin karatu eh wannan kuma abin an fi yin shi ma kenan yanzu haka akwai makarantun da ma an kwamishining nasu akwai shi a mahanga akwai shi a angon lambu da a kefi da sauran wurare da yawa ya riga ya je har an gabatar karatar da su ma ko an fara ma karatu a cikin su kuma ta hanyar su bai eh, wadda take fama da maganan makarantu na firamare da sauransu kwangila na nan an shirya ba da su sama da wurare 500 wadda za a yi ayyuka na gine-ginen azuzuwa da kuma wanda sun lalace duka wayannan abin an riga an gama ana kokarin sakewa mutane takardu ne domin aje a fara aiki ba dare ba rana kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin madadin uh, sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasarawa wato nbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. na ga wanda na le bawa sakandami kanan adizaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san kalife yana laraba an yi da da alhaji yaro gami da umaru halima gudu alhaji hamza da shi da ɗahi na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yi Allah bi kanshi da shi da tuke mai kano mai saje ɗanye da ba ture kosta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa sakan nufi. To ka ji sha biyu daidai ba su halin baban da Ta ya hau bisa hanya kanan alirgin ba da ne ka kan shi ne ya kwana bai bacci ba kanan alilin kalla shi ne ya kwana zulhudu zuwa su gmc zuwa su yan masandi kamar su otan otan ɗantan bakwai ya ishe su ba korin fasinja sai nan taru za ka ja uwa da tirela ko sham-sham za ka ja uwa da tirela kan ashirin na uwa ne shan goma kan na tirela ga ɗan wurin fasinja ko areba in yi a watsa saboda 'yan sanda kila a na laraba mai kalli da ya san mota ya san makamar mota ya san da iya karfi ya san makamar karfi ya san abin mamaki ya san ni na kakatu randa ya dauko shata wantowa ba birni ba ya kai ni birni waka na kwana ne masa Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.